a afirka 'yan jaridu masu yin aikin bincike so tare suna yin aiki na cikin wani yanayi da aka bara na rufe bakunansu sai dai wannan mutumin mai suna john allen namu dan jarida mai zaman kansa a kenya ya bijirewa tsarin kasar da ke ɗaya daga cikin kasashe mafi cin hanci a duniya Mun yi aiki a game da cin hanci da aka samu kan sha'anin sufuri a birnin kamar irin wannan, kuma mun yi aiki ne tare da haɗin gwiwar jama'a da dama waɗanda suka yi aiki a ɓoye. mukan ɗaukar hoto daga ɓoye wanda ke nuna yadda ake yin cin hanci cikin sufurin jama'a. 'Yan jaridu masu yin aikin binciken kwakwaf waɗanda ke yi wa masu yin mulki tambayoyi akasari sukan shiga haɗari. Amma kuma wannan ita ce ta hanya ta John Allen wadda ya zaɓa a fafatukarsa ta bayyana gaskiya don tabbatar da adalci a ƙasar Kenya. Tsoro ya fara zuwa ne bayan da aka bankaɗo lamarin na cin hanci domin kuwa akwai mutane da dama waɗanda abin zai shafa kuma waɗannan mutane masu abin hannunsu ne da ka iya ɗaukar fansa a kan mu da ma mutanen da suka taimaka mana. 'Yan sanda a birnin Nairobi waɗanda su ma 'yan cin hancin ne na yin amfani da tsarin sufurin na birnin na 'yan tasi na matatu wanda kamfani ne da ke da miliyoyin daloli amma cin hancin da ake yi ya janyo harhawar farashin kuɗin sufurin wanda kuma fasinja ke biyan wannan raɗaɗi wannan shine ma misali mafi haɗari na cin hanci da john allen namu ya yi bincike a kansa wanda kuma ya samu nasara sosai game da irin yadda yake bayyana abubuwan da suka faru. We felt that there was an attempt to stifle. Mun hango cewar akwai yunkuri na taushe kafofin yada labarai musamman ma ni a karan kaina na fuskanci kalubale kuma shine nake kokarin shaida wa jama'a. Abin yana da muhimmanci da haka kafar mu ta soma. So that's how African Censored started. John Allen yana da 'ya'ya hudu kuma da yin aiki ne tare da mai ɗakinsa Shina kena editan tsara harkokin bidiyo, sai dai har kullum tana cike da fargaba. dangane da irin aikin da yake kaddamarwa akan haƙidarsa ta bincike. A Kamar yadda kuka sani akwai batutuwa da dama masu haɗarin gaske. 'Yan shekarun baya ni da mai gidana a game da wasu labarai masu zafi da muka bayyana sai da muka fice daga ƙasar muka ɗauki 'ya'yanmu daga makarantun da suke muka tafi da su. Eh, ya kuma girka kafarsa ta sadarwa wacce ake kiran da sunan afirka ba takunkumi shekaru takwas da suka wuce tana kaddamar da ayyuka ne akan maganar yaƙi da cin hanci da ta'addanci da safarar miyagun ƙwayo da kuma aikata kisa kuma ya shahara sosai yana da sakamako a gare ni domin na fahimci cewar abin da nake yana tasiri a kan lokaci mai tsawo watakila a yanzu ba za a ga alfaninsa ba zan dai ci gaba da fafutuka bakin rai bakin fama wannan sakamakon bincike dai da aka bayyana a game da batun motocin sufuri na motocin tasi na matatu a kenya ya janyo babban muhawara a kasar wadda shi kansa shugaban kenya ya yi tsokaci a game da batun